ada da ka suka ba ba a ganin dama bane a'a an kalli waɗannan ƙungiyoyi guda uku ta mahangar wannan bayanin na ƙarshe yanzu kenan da waɗanda suke cewa me na ku ne musu wa'azi da kuma waɗanda suka yi wa'azin duk tafiya guda suke sun riga su yin wa'azi ba a karɓa ba yanzu da suka ko suna yi suka ce kuma wahala za ku an fahimta sai zama su waɗannan suna ɓangaren nagartattun bayi a cikin banu isra'il duk da asalinsu in ka kalli za ka kama kashi uku ne amma sun zama kashi wanda ku suka tafi akan cewar a'a da masu hanawa da 'yan sa ido ba za su hana ba ba za su aiwatar da abin da wannan masu barna suke ba da ko masu ɓarna sai zama masu ɓarna suna zaman kansu masu hanawa ba sa barna kuma suna hanawa suna zaman kansu wanda ba sa barna ko ba su tsayi sai sun hana ba su ma suna zaman kansu in ka kalle su haka sai zama ƙungiyoyi ne guda uku ko kashi ne guda uku an fahimta ko amma dai malamai ko suna rinja da cewar waɗancan masu cewa me na ku ne musu wa'azin a'a suna gaya musu haka da saboda cewar abin da suka yi ne ba su yi nasara ba su ma ba sa jin za su yi nasara wannan ne a tafakan wannan fahimtar malamai suka ce shi ne abin da duba da abin da zai biyo na cewar Allah ya tsirar da bangare guda ya halakar da bangare guda sai aka ce to waɗannan kashi biyu da masu tsawatawar da waɗanda kuma su tsawatar ba bangaren masu wasu ainihin kubuta ne bangaren ko masu so da kafiya akan haka su da bangaren wanda aka halaka musamman ma da ya zama cewa su waɗannan masu wa'azin da suke yi ko da waɗancan ba su ba sun ɗauke musu da yin da illa ma suna ga cewa sai dai ba ku yi haƙuri don waɗannan masu saurin kai ba masu ɗaukan wa'azi ba an fahimta ko to wannan bayanan malamai suka ambata bayan haka sai malamai suke cewa idan mutum ya tsaya tsaye kalli wannan aya bisa wato ainihin bibiyar da aka wa littafin Allah alƙur'ani za ka samu cewa duk sanda ake umarni da kyakkyawan aiki ake hana mummunan aiki za ka tarar hakan da ake yi yana ɗauke da wato wasu hikimomi guda uku hikimomin guda uku wannan ayar da muke tsaka da bayani a kanta ta taɓo guda biyu da hikima ta farko shine idan mutum ya yi wa'azi na yin umarni da kyakkyawa ya hana mummuna ga waninsa to yana gabatar wa Allah subhanahu ta'ala uzurinsa ta ce ya ubangiji na tsayu da ƙoƙarin hana a saba maka da ƙoƙarin abe ka na yanke hanzari na sauke nauyi na ban gani na sa ido na kalla ban hana ba wannan ba da hanzari ne ga ubangiji kai ba wanda kai haka ka ku fita a gurin Allah na kayi abin da za iya yi na wa'azi kamar yadda annabawan Allah suke irin wannan aiki kai a matsayinka na mabiyinsu malami mai kira to ka yi irin abin da suke ka sauke haƙƙi sannan bayan haka malamai suke cewa ka ɗauke wa kanka maganar a ce ka gaza ko ba kai abin da ya kamace ka ba shine da ba da hanzarin da uzuri suka ce banda wannan aya da ta nunar da haka ta dangane da abin da ya shafi wato anin faɗin Allah subhanahu wata'ala cewar wato anin su waɗannan bayan Allah da suke wato anin wa'azin in ba ka yi ba kai a matsayinka na mutum bawa wanda ya sami shiriya yake kan hanyar daidai to ka zama cikin wanda Allah yake cewa kanu la hauna an munkari fa'alu da bai sama kanu ya fa'alu sun kasance wato ainihin ba sa hana wani abin ki da suka ga ana aikatawa tir da abin da suka kasance suna yi na su ga barna amma ba su tsawata to kaga sai zama in ka tsayu da wa'azi da kira zuwa ga Allah da umarni da kyakkyawar da hannun wannan magana ko wannan gaba ta yi daidai da faɗin Allah subhanahu ta'ala cikin suratul zariyat aya ta 55 da yake cewa wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min ka tunata kai wa'azi kai gargadi domin wa'azi da tunatarwa da gargadi tana wato ainihin amfanar bayan da suke mu'minai to wannan hikimomi biyu kenan daga cikin hikimomi uku da dukkan mai kira zuwa ga Allah da yake yi ake samun hikima guda uku a kiran da hikima ta uku malamai suka ce banda waɗannan abubuwa wanda ita wannan aya da muke ciki ba ta faɗo hikimar ta uku ba iya biyun ta faɗa ba da hanzari ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma amfanar da wanda aka yi wa'azi ya wa'azantu ya gargaɗo ta ukun kuma shine malamai suke cewa tsaye da hujja ga Allah subhanahu wa ta'ala. a ban ƙasa idan wato malami ya tsayu da yin kira zuwa ga Allah da wa'azi da hana wato mummuna da umarni da kyakkyawa to a daidai wannan lokaci ya tsayar da hujja a ban ƙasa ta Allah Su subhanahu wata'ala game da duk wani wanda zai yi ba daidai ba can an gabatarwa da Allah uzu su kuma nan bayi da aka mutuwa wazi ba magana ka ce baka san abu ba ka san ga daidai ba ga kuskure ga wani wanda ya san daidai ne maka bayanin daidai ina maka bayanin kuskure ka bashi ina maka bayanin daidai ka yi to ya tsayan maka da hujja kai a kanka kuma ya tabbatar da hujjar Allah a ban kasa cewar Allah ya fita ya faɗa abin da yake so a yi ya faɗa abin da baya so a yi an fahimta ma'ana mai wa'azi zuwa ga Allah ina cire hujjar Allah ga bayi cewar ya yi musu bayanin shiriya ya musu bayanin bata ya ce abi shiriya a bar bata wa hadainahun najidai mun wato shiryar da dan adam hanyoyi biyu hanya shiriya aka ce hanya bata aka ce kada saboda haka sai tuwa, hujjar Allah ta tabbata a ban kasa ta dalilin yin mai wa'azi yin wa'azin mai wa'azi sannan kuma shi da ya wa'azin ya yanke hanzari Allah ba zai kama yake tsoro ya faɗa daidai da kuma wato tsawata daga kuskure ba sannan kuma a lokaci guda wanda aka wa'azin yana iya amfana da shi banan da yake da koma zuwa hanyar malamai suka ce waɗanda su ne abubuwa guda uku jigajigai hikimomin da ke kunshe da wato ainihin umarni da kyakkyawa da hana mummuna da abinda wannan aya take kodar da mu malamai suke cewa wannan aya tana tabbatar da cewa har yanzu dai cikin bano isra'il akwai nagartattu kamar yadda kuma suna so wasu su shirya shi sa suke musu wa'azi da aka ce me naku ne musu wa'azi suka ce wala allahum yattaqu to haka ana so bawa musulmi idan mai fatan alkhairi ga ɗan uwansa isowa waninsa irin abin da yake kai na shirya isowa waninsa alkhairi da irin alkhairin da yake an fahimta to wannan aya tana koda ba haka sai Allah subhanahu wataala ya ce nasu ma أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون الله سبحانه وتعالى يشكر بالتشيوى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ma'anar wannan aya Allah yake cewa falamma nasu ma dhukiru bih yayin da wannan kungiya ta masu ketare iyaka da yin su a ranar asabar da aka hana su yi suka wato ainihin bar ma dhukiru bih abin da aka yi musu wa'azi da gargaɗi da shi yayin da suka yi haka Allah ce an jainar lazina yanhauna aniso sai muka kubutar muka tseratar da waɗanda suke hani daga aikata mummunan aiki wa akhadna lazina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci da ƙetare iyaka da me muka afkar da azaba ga waɗanda suka ƙetare iyaka bi azabin ba'isin da azaba wacce take matsananciya mai raɗaɗi bi makanu ya saboda abin da suka kasance suna yi na ficewa daga biyayyar Allah wannan aya an buɗe ta da cewa falamma na su ma a bayani mai faɗi na malamai suna cewa kalmar nasiya tana zuwa da ma'anar mantuwa tana zuwa kuma da ma'anar watsi da abu da barinsa nasullaha fa nasiyahu sun bar Allah sai ya bar su domin shi Allah ya ce baya mantuwa wa ma rabbuka nasiya la yadullu rabbi wa la yansa sauraka tutun tunda baya mantuwa kuma gashi an ce nasullaha fa nasiyahu ba za ka ce sun manta da Allah shi ma ya manta da su ba shi baya mantuwa in kai haka sai ka zo ka samu kanka cikin matsala to ya za ka yi da ayon da ya ce baya mantuwa kuma nan gashi ya ce yayi a ba haka bane nasullaha sun bar Allah fa nasiyahum sai shi ma ya bar su sun watsi da abin da Allah yake so sai su ma Allah ya yi watsi da su an fahimta ko to shi ma anan falamma nasu ma zakiru bihi yayin da suka yi watsi da abin da aka yi musu wa'azi da shi yayin da suka bar abin da aka gargade su da shi tamkar shigen irin wanda mai mantuwa yake manta abin isa ne da izama kamar bai san shi ba to haka suka samu kansu abin suka yi kenan saboda haka to anan sun bar Allah ta ƙin bin dokokinsa da saba masa da suke yi don haka Allah sai ce to ga matsayar da ya ɗauka an jainar hau yanhauna anisu su waɗanda suka gabatar da uzurinsu da hanzarinsu ga Allah su subhanahu wata'ala suka yi wa'azi da gargaɗi sai Allah ya ce sai muka tsayartar da su Tun ka ɗauki maganar malamai da suke cewa ƙungiyoyin can guda uku biyu a kan nagarta ɗaya na hana aikin da ake na ƙetar iyaka ɗaya ko tana cewa wahala ma za ku sha to su ne ɓangaren da aka tseratar idan ka ɗauka a kan cewa da suke cewa wahala za ku ci mai naku ne musu gargaɗi ma'ana in su suka riga yi ba ɗauka ba suke cewa ma yanzu wahalar banza za ku sha to duk gaba ɗaya sun wato anin kubuta daga azabar Allah in kuma ka ɗauka cewar a suna gani ana sun ƙi hanawa da su da suka ƙi hanawa kuma suna hana suna cewa wahalar banza za ku mai ku ne musu gargadi kuma su basu ba da kuma waɗanda suka yi barnar wasu malamin suka ce haɗa su aka yi aka musu hukunci iri ɗaya waɗanda aka tsayar ta ɗin wanda ba su yi wannan ƙetare iyakar ba kuma suke ƙoƙarin hana masu yi an fahimta ko to akwai wannan maganganun cikin maganganun malam to da kan muka ɗauka da cewa da suke gaya musu cewar mai ku ne musu wa'azi to yanzu da aka ce an tseratar da waɗanda suka wato ainihin hana mummuna to da dai waɗannan ƙungiyoyin guda biyu ake da mai cewa mena ku ne musu wazi da wanda suke wa'azin saboda kasancewar su masu cewa mena ku ne musu kafin waɗannan sai sun raga su yi ba su ga natija ba ko sakamako mai kyau suke ga cewar su ma in sun yi abin ba kyau zai ba to da su aka tseratar aka kuma halakar da waɗanda ba su ba Allah ya ce sai muka kama muka azabtar da waɗanda suka yi zalunci ta salon suna wato ainihin ƙetar dokar Allah duk wanda ya ƙin abin da Allah ya ce ikin abin da ba shi Allah ya ce ba ya zama azzali ya cuci kansa domin abin da ya kamace shi ibu wanda ya yi shi ya isa da shi ya sa masa dokoki ba ya ƙibinsa bai saba masa in yi haka ya yi butulci ya yi zalunci Allah ya ce mun kama su da azaba wacce take ba isin mai matsanancin tsananin raɗaɗi sakamakon abin da suka zance su ne na ficewa daga biyayyar Allah sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu da sanar da mu ta wurin kan ƙungiyar nan masu wato ainihin shishigi cikin ma'abota wato littafi banu isra'il waɗanda suka yi zaman alƙaryar aila wacce take dab da kogin maliya wannan aya tana sanar da mu tsananin taurin kansu da kafiyarsu a kan ƙetar doka Allah subhanahu wata'ala sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu ƙarshen wanda ke kafewa akan saban Allah haɗuwa da matsananciyar azabar Allah da haka yace yayin da suka yi watsi da abin da aka musu gargaɗi da shi to sai maka wato ainihin tserar da waɗanda suke hana mummuna sai kuma wato ainihin maka kama waɗanda su kuma suka zalunci kansu da ƙetare iyaka da azaba matsananci sau da haka wanda sai ke nuna cewa bawan da ya kafe kan saba wa Allah to yana haɗuwa da matsananciyar azabar Allah mai tsanani sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana tseratar da bawan da yake masa biyayya daga azabarsa ko fa anjayna alladhina yanhauna hauna anisu ba haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين الله سبحانه وتعالى يقول فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين yayin da suka kafe suka bijire suka taurare shine falamma atu amma nuhu anhu game da abin da aka hana su na yin su a ranar asabar ya zamanto sun kafe sun bijire sun taurare lallai sun zama suna yin wato wannan su a wannan rana da aka hana su Allah ya ce kulna lahu sai muka ce da su ma'ana sai Allah ya ce da su ya danganta wa kansa cewar muka ce don girmamawa a gare shi sai muka ce da su ko nukira datan khasi'in ku zamo birnai makaskanta nan take dukkaninku kowanne ya zama biri biri maɓannacin banza ku ya zama haka tunda dai ɓarna kuka zaba ku yi addanci kuka zaba to a cikin dabbobi ma akwai gwani wajen ɓarna bari a ɗauke ku daga wato matsayin da aka yi muku daraja ta ku mutane ne ku koma irin wannan dabba mabannaciya. tunda barna kuka zaɓa wa kanku wannan na nan duniya kenan kafin kuma abin da zai biyo a lahira to wannan abu da Allah subhanahu ta'ala ya gaya musu na cewar ku zama birrai kuma shi tsarinsa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun cewar yadda al'amarin ubangiji yake idan yayin nufin faruwar wani abu cewa yake da abin zamo nan take sai ya zamo saboda haka da aka ce da su ku zama barrai kankace mai wannan nan take sun zama barrai mutumin da ka sani da ko kuma aka san shi wato anin gashi wane ne wannan yanzu kuma ya koma sai dai kwa kwa kwa kwa irin wato anin ta kumburi da kuma wato muryarsa murya ta canza fuska ta sauya halayya ta tashi daga yadda aka sani fura ka barna ba kama hannun yaro kuma ga azaba nan kun fara gani tun yanzu kai da kake da kintsi da wato ainihin mutunci da nagarta ka dawo siffa irin ta dabba to wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana kaskantar da wanda ya kafe zuciyarsa ta kekashe akan saba masa yanzu nan ya sauya mutum halitta kuma wannan abu da Allah subhanahu wata'ala ya musu har yanzu yana faruwa da bai, har yanzu ba wa Allah wanda duk ɗaukar wa kansa saba wa Allah ko ba a mai da shi biri da gashi a jikinsa irin na gwaggon biri ba ko bai ganshi da jela irin jelan biri ba to za ka tar da shi da halayya da kuma sufa irin ta birran ai muna da mabannatan da suke saba Allah in ka gansu za ka ce ƙaton gwaggon birin naka ka gani na gidansu ba su da kyan gari ba su da fasali gaba ɗaya halitta su ta sauya ta kagar su kaga maɓannata to haka Allah subhanahu wata'ala dukkan mutum zai ga canza tun daga yana muna kallo irin su ƙaura irin su baka da kyau za ka ga yadda suke komawa in ka gan shi ba za ka so ka sake haɗa ido da shi ba ido ya yi jajawur kamar na dabba ɗin fuska duk tabo ko ta ina da wanda ya sha kwayarsa ya je kife da kansa da wanda aka biyo shi da duka ya ɗauko kayan wani ya sha da ƙyar amma kuma an raunata shi duk in ka gani sai gaba ya da kyan gani irin wato yanayin siffar kaskantattun dabbobi to haka Allah subhanahu wataala inda ka ɗauka wa kanka saba masa to gaba ɗaya sai ka ga halittar ka ta sauya ga su na wanda suke shaye-shaye in tafiya yake a bokare in magana yake yi wata iri kai ka harafa ka haka irin waɗanda ya sauya kwata-kwata ya ta tayi daga yadda ba magana ta kintsi ta hankali a tare da shi ya zama yana abu kama wata dabba to wannan shi ne abinda ubangiji yake wa bayan da suke saba musu Allah ka tsare mu wannan ne karatu mu na abinda muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko da daban harshe Allah ya yafe mu wa

dama inda wato ainihin ayar Allah tafi tasiri tafi wato ainihin fitowa sarari idan ta samu wanda iya da Allah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana su mu'mina da zara aka karanta Allah sai ga imanin su yana karuwa ina ci gaba ina hauhawa to amma waɗanda kuma suke bijirarru akwai wanda in an yi wa'azin ba wai don ba su san abin da aka faɗa gaskiya ba ne amma saboda zuciyar ta ƙi kashi sai ta ƙi karɓa sai zama amfanin da aka sani na ayoyin allah da ake gani ba za a gani tare da su an gane ko kamar yadda allah yake faɗa cewar eh, abin da ya shafi irin sufir auna, sai to zukatansu sun san abin da aka faɗa gaskiya ne amma me sun masa wane ne wa shahidar da take magana cewar wastai kanat ha an fusuhun wa ha wasu wastai kanat ha an fusuhun zulman waduwana a wa uluwa saboda haka kaga nan Allah yana faɗa cewar ga shi wato suna masawa sun ja da abin da aka faɗa na ayon Allah amma zukatansu sun sakankance da cire wannan abin shi ne daidai amma ke ƙasar zukatan ya hana wato abin da aka faɗa ya sami gindin zama har ya fito kan harshe da kuma gabbai saboda haka su ma ba tasirin ne ba ta yi ba su ayoyin a tare da su amma ba tasirin da za ga ya bayyana ba ba tasiri wanda zai amfani ba mana tasiri mai amfani to ina samun muminai amma wanda kuma wato ainihin ike kafiri ko abin da ka faɗa ya taɓa shi abin makokwanto amma ƙeƙashewar zuciya za ta sa ibi ba an fahimta ku eh eh ba da zalika yawwa akwai abin da shi wato ainihin asalin al'utu ka gane ina nufin wato ainihin wanda ike da girman kai da kafiya akan abin da yake kai na barna wanda ma mai girman kai ina bin tsirewa gaskiya da ke karɓarta to shi kuma wato ainihin otel shi ma dai na nufin lokaci wani mai ƙasaita da jin isa ka gane wanda shi ma wannan kasaita da jin isa shi yake hana ban gaskiya ya eh, kusan suna tafiya bai da eh eh wasu lokuta suna hausance kusan suna ba da ma'ana guda akan ce mai jiji da kai na jin shi wani ne mai girman kai shi ma dai mai jin kansa ne cewar shi wani ne ya isa sau da haka ba zai karɓi wani abu daga wajen wani ba sau da haka suna tafiya kusan bai da eh suna tafiya kusan bai da wani yake cewa asalamu alaikum malam haramcin kamun kifi ranar asabar da eh, da aka yi wato aka yi wa ana ga al'el ne da aka yi wa waccan al'umma ya shafi wannan al'umma saboda yawanci yanzu asabar ake yi a wani ana gaya mana labarin abin da ya faru da waɗancan kaga abin da yake shari'a a lokacin annabi musa bai zama shari'a a lokacin sai idan shari'ar mu ta zo da abin da yake karfafas da kuma tabbatar da wannan abin cewar har yanzu yana nan doka ce ta Allah zuwa wannan al'umma amma idan wani abu na shari'ar babu wani abu a shari'ar mu da yake goyon bayan ci gabansa a matsayin doka to bai zama doka wannan labarin abin da aka jarrabe su da shi ake gaya mana amma cikin abubuwan da manzo izo ya sassauta al'umma aka kawar da shi akwai magana za ka iya kiwo eh, za ka iya wato su ɗinka a kowace rana a matsayinka na kai musulmi mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wani abu ne da ya shafe su su a wannan lokaci aka jarrabe su don kasancewarsu masu yawan fita daga biyayyar Allah abubuwa nawa aka musu na ni'ima suka sa kafa suka shure suka bintsire shi ne Allah ya sake gwada su da wannan kuma shi ma sai gashi ba su